da hannayena na bi kowannen ku da jahilan bugu duk da irin hakurin da kuke bani amma na ki sauraron ku saboda rashin imani girgiza kai dije ta shiga yi tana faɗin ba laifin ki bane angel ba yin kanki bane ko a mafarki bana tunanin zaki iya yi mana hakan balle kuma a zahiri raba jikinta ta yi daga nadija ta yunkura ta miƙe jiki babu ƙwari take bin kowane ɓangare na ɗakinsu da kallo ba komai take gani a cikin idanuwanta ba face jininsu ga su nan a kwakwance kamar gawawwaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lamarin yayi matukar girgiza ta kamar mahaukaciya haka ta shiga bin hannayenta da kallo a cikin zuciyarta kuwa tsantsar tashin hankali ne da fargaba lokaci ɗaya ta fashe da kuka tamkar ranta zai fita da gudun gaske ta nufi bangon ɗakin su dije ta da hanzari ta bi bayanta daddagewa ta yi ta rinka buga kanta jikin bango da niyyar ta kashe kanta bugu ba na wasa ba goshinta da hancinta dukansu sai da suka fafashe. zallar jinin ja zallar jininta jawur da shi ya rinka gangarowa ta saman goshinta yana wanke fuskarta ta labanta bata bari ba cizon su ta rinka yi da hakoranta duk ta gugurje su jini ya rinka sarguwa duk yanda da so ta janye Angel daga jikin bangon abin ya faskara saboda bata a cikin hayyacinta ta kai makura idanuwanta sun makance kunnuwanta ba sa ji mutuwa kawai take son ta yi a wannan lokacin ta tsana kanta tsana mara misaltuwa zuciyarta ta gama hasala cikin muryar kuka da ke raukanta tana faɗar ta yi hakuri ta daina cutar da kanta saboda bayin kanta bane abin da ya faru ta ce Angel ki tsaya in yi miki bayanan abin da ya faru kada ki kashe kanki dan Allah idan kika mutu kika banni ya kike so in yi da raina mu kaɗai fa muka rage da zamu iya taimakon 'yan uwanmu da suke a cikin mawuyacin hali ki tausaya min Angel wayyo Allah na ya Allah ka kawo mana dauki wannan wace iriyar masifa ce zubewa ta yi a saman gwiwowinta ta ci gaba da kuka hannunta dafa da goshinta Angel kuwa bayan ta gama wanke fuskar ta da jikinta da jinin jikinta jiri ne ya ɗebe ta ta silale kasa babu numfashi kafin wani lokaci ɗakin nasu yayi tsit baka jin sautin hayaniyar komai ko ina ka kalla a cikin ɗakin jinin su ne ita kanta Dija da ta rage idanta biyu a gefen Angel ta kwanta idanta a rufe busassun hawaye ta ko ta ina akan fuskarta kukan zuciya take yi mai raɗaɗin gaske bata sanya za ta yi ba ita kadai ta rage ta ya za ta iya ceton rayuwar 'yan uwansu ita kanta ba koshin lafiya gare ta ba tun ba karamin da kuwa kanta yayi ba lokacin da Angel ta buga ta ga kasa har ta sume Allah ne ya farfado da ita har ta tashi cikin zuciyarta ta soma magana ya Allah ba mu da kowa face kai da ka halice mu Angel ita ce silar da muka san komai a game da mu Ta faɗa mana cewa kana kaunar mu kamar yadda kake son sauran bayinka. Kana ganin mu kuma kafi kowa sanin halin da muke ciki. Mun yi imani da kai duk da ba mu da wadataccen ilimi a kanka. Ya Allah ka tausaya mana ka ji kanmu. Ka kawo mana ƙarshen wahalar nan. Rayuwarmu a kwantace take. Ba mu taɓa cutar da wani ba, amma mu ana asabtar da rayuwarmu babu mai taimakon mu babu wanda ya san da zaman mu balle a kawo mana dauki muna ji muna gani ana neman halaka mu saboda rayuwar mu bata da amfani a wurin su baba sune silar zuwan mu duniya ba mu ba bayin su bane bayinka ne ya Allah baka halice mu dan a azabtar da rayuwar mu ba ba ce dan mu bauta maka amma me yasa waɗannan mutane suke kokarin mayar da mu dabbobin su ya Allah idan har da gaske kai maji roƙon bayinka ne ya Allah ka ji kanmu ka ji kokenmu ka kawo mana ɗauki ko da ranmu ne a ɗauka mu koma gare ka zai fi mana sauki akan wannan wahalallin rayuwar da muke yi mara yanci ya Allah ba don mu ba mu ci albarkacin annabi annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi mafi soyuwa a gare ka sosai ta rantsa idanuwanta ta yi zurfi cikin zancen zuciyar nata ta soma jin motsin buɗe kofar ɗakinsu a cikin kunnuwanta wani irin tsoro da firgici ne ya lullube ta hakan yasa ki bude idanuwanta don ta ga wane ne takun tafiyar mutum ta so ji a cikin ɗakin nasu kamar ana kewaye ɗakin ji take kamar ta bude idanuwan nata sai dai tsoro ya hana ta yi hakan tana cikin wannan hali ta ji wani irin matsanancin bacci yana fusgarta na ban mamaki duk yadda ta so ta tsayar da kanta don kada ta rintsa hakan ya fuskara don tuni ya yi awon gaba da ita a nan inda take a kwance tsawon lokaci dija tana sharar baccinta har dare ya ritsa hasken saman ɗakinsu ya ɗauke wutar fitilarsu ta kunna kanta haskensu ya gaure ko ina tamkar da rana a matukar firgice ta farka tare da ware manyan idanuwanta kansilin ɗin ɗakin zuciyarta na harbawa sama-sama cike da fargaba tunawa da 'yan uwanta nesa ta yiwu ta miƙe a zaune wani iko na Allah kam su babu wanda ke kwance a kasa, sai ita duk suna a saman gadajensu tamkar wani abu bai taɓa faruwa ba babu ɗigon jinin mutum ɗaya da ya kasance a cikin ɗakin an goge komai babu shi ɗakin ya koma fes ɗinsa tsabar mamaki ne ya sa ta miƙe jiki na ƙyarma take bin kowane gado da kallo bacci suke yi hankali kwance jikinsu lullube da bargunansu da sauri ta kalli gadon jamima tana a kwance ga aziza ita ma kwance saman nata gadon haka zalika Farbin da Rubina, Eva and Yasmin suna kwance saman nasu gadajen, har da Sara da Hibba, uwa uba Angel, ita ma tana naɗe cikin bargonta tana bacci. Kaɗan daga cikin ikon Allah kenan, wannan ba komai bane. Jikinta na ma ta nufi gadon Angel, ta sanya hannu tare da yaye bargon jikinta don ta ga idan raunin goshinta na nan, babu jini akan fatar fuskarta, sai dai akwai alamun fashewar goshinta da na tsinin hancinta. sai labbanta yanayinta ya nuna alamar ciwo babu raɗaɗin ciwo a tattare da ita kamar an kwashe mata shi sakin bargon angel ta yi tare da juyawa da sauri ta nufi gadon jamima hannu ta sa tana duba fuskarta ita ma babu jini tunawa ta yi da hakoranta da ta gani ɗazu a kasan su ko da ta buɗe bakinta tabbas hakoranta ɗaya ya cire sai dai babu kumburi a bakinta lamarin ya ɗaure mata kai mamaki ne karara akan fuskarta matsawa ta yi zuwa gadon aziza ta yaye barwanta tare da leka fuskarta ko hawaye babu yatsun hannayenta dai ne da suka faffashe amma babu jinin da ya tsatsafo a kansu idan ka kalli ciwon kamar yakon biyu ɗaya bayan ɗaya sai da dije ta bi kowannensu ta duba shi lafiyarsa kalau babu ko zazzaɓi a jikinsu dije ta ruɗe sosai ta rasa tunanin me za ta yi game da wannan iko na allah har aranta ta aminta da cewa Allah ne ya ji kansu ya kawo musu ɗauki sai dai bata san takun tafiyar wane ne ta ji ɗazu ba a cikin ɗakin su tabbas akwai wanda ya shigo ruwa zan sha makoshi na zafi muryar Angel ce ta farkar da ita a hanzarce ta mayar da duban ta gare ta farkawar ta kenan daga bacci ko idan ta bata buɗe ba a gaggauce digital nufi karkashin gadon batul ta ɗauko ɗaya daga cikin batul wata ɗin da su jamima suka ɓoye musu ɗazu ta nufi gadon Angel ta haye sama tare da taimaka mata ta miƙe zaune bayan ta buɗe murfin ta kafa mata a baki ta rinka kurɓar ruwan hankalin ji ba karamin kwanciya ya yi ba bayan ta kammala ta mai da murfin robar ruwan ta ajiye ta daga kasan gadon kafin ta ɗago idonta akan fuskar Angel da ke kokarin bude nata idanuwa ido cikin ido suke kallon juna ita da Deja Muryarta tana na ɗan rawa ta furta ina da nishe ke abin da ya fito daga bakinta kenan fuskar ta dauke da matsananciyar damuwa ta amsa mata da cewa har yanzu ba a dawo da shi ba girgiza kai Angel ta yi ba a dawo da shi ba me yasa na ji a jikina cewa Danish ya taɓa ni a ruɗe Dije ke kallanta jin abin da ta ce tunani ta shiga yi anya Angel bata samu taɓin hankali ba da alama ta manta abubuwa da suka faru ta manta jahilin bugun da ta yi musu kamar wanda ta yi losing memory ɗinta ganin yadda Dija ta tsare ta da ido yasa ta ce me yasa kike kallo na wani abu ya faru ne na yi miki tambaya biki bani amsa ba da za ta gamsar da ni ni fa naji da nishi ya taba jikina ta ya zaki ce min ba a dawo da shi ba a rude ita yi mata maganar Dija ta amsa mata tambayar ta ba sai ma ta sanya tafin hannayen ta biyu ta tallako fuskar Angel murmushin yaƙe ne ya bayyana akan fuskar ta wanda bai kai zuci ba a hankali ta furta alhamdulillah Allah na gode maka da ka kawo min mafita da yanzu ban san ya zan yi ba na ji daɗi da na ga 'yan uwana suna bacci cikin kwanciyar hankali na ƙara yarda cewa addinin musulunci gaskiya ne kuma ubangijinmu Allah maji bayansa ne idan suka yi imani da shi babu tantama zai agaza musu a lokacin da suke cikin buƙatar taimakon shi da alama ta ji daɗi sosai da irin taimakon da Allah ya yi musu da ba don haka ba da yanzu ba ta san a wani hali za su tsinci kansu ba domin kuwa ba karamin jiki za su ji ba jinya ce za su yi ba ta wasa ba sai kowa ya ji a jikin shi musamman ma jamima da hakorinta ya balle da kuma sara wanda aka buga ta da kasa kugunta ya daku da sauran waɗanda aka buga kansu jikin bango dija na kasa dija na kasa fahimtar komai don Allah ki yi min bayani ina so in ji me ya faru ne na ji a raina kamar wani abu ya faru sai dai na kasa tunawa da sauri dije ta ce insha Allahu ba za ki tuna ba maganar jija ta daure mata kai yunkurin sakowa ta daga saman gadanta da sauri dije ta riko hannunta ina zaki je dare ne fa ki koma ki kwanta ba tare da ta juyo ba ta kalle ta ba ta ce toilet din shiga jin haka yasa dije sakin hannunta hankalinta bai kwanta da kalaman dije ba shi yasa ta ce mata za ta shiga toilet don ta samu damar karewa ɗakin nasu kallo duk dan ta samu ta tuna abin da ya faru don ta fahimci cewa akwai wani abu da take ɓoye mata tana karasawa tana karasa sakowa daga saman gadon kai tsaye idanuwanta suka sauka akan shimfidar su Haris nan take ita ji gabanta yayi wani irin bugu na tashin hankali kanin babu kowa a saman gadajen su sai bargunan su da matashin kansu babu Haris babu Naufal babu Javid da Mubin Abu jajan ta waiwayo tana fuskantar gadajen su Sara tsayar da idanuwanta ta yi akan shimfidar Gabriel wayab babu kowa a saman gadonsa zuciyarta a hautsine ta wurgo ice ɗinta kan gadon majanun babu kowa tsabar rudanin da ta shiga ya hana ta furta komai ta niji ta lura da yanayin da ta shiga sakowa ta daga saman gadon ta nufi inda angel take a tsaye ta ɗaura hannunta ɗaya saman kafaɗarta idanuwanta cike tab da kwalla ta soma magana ko ban faɗa miki ba na san kin riga da kin fahimci komai Abinda da zuciyarki take faɗa miki gaskiya ne ba karya ba sai dai ina so mu rungumi kaddarar mu mu yi hakuri mu daure tunda ko mun yi kukan ba abin da zai haddasa mana face ciwon kai damuwa ba za ta taɓa sanyawa a dawo mana da 'yan uwanmu ba hakurin nan dai shine magani gaba ɗaya maganganun da na faɗa miki a yanzu a wurin ki na saba jin su don haka ina roƙonki kada ki ce za ki sanya damuwa a ranki dama ba ƙoshi lafiya gare ki ba kuma kin ga 'yan uwanmu su suna a cikin mawuyacin hali mu ne kaɗai muka rage waɗanda za su iya kwantar musu da hankali idan ba haka ba dukanmu za mu fuskanci matsala ne tun kan ta ƙarasa maganar angel ta daddafe kanta saboda wani irin jiri da take gani ba arziki ta tsugunna kasa ta yi zaman cin tuwo yayin da hawaye masu ɗumi ke bin fuskarta ki ce ki faɗa min me ya faru da su tafiya aka yi da su ne ina so na sani da kyar take magana cikin raunin murya ita kanta Dija daurewa kawai take yi zan faɗa miki Angel amma ki min alkawarin ba za ki sanya damuwa a ranki ba tunjina kai Angel ta yi tare da cewa na yi miki alkawari numfasawa Dija ta yi cikin kankanin lokaci ta labarta mata dukkanin abin da ya faru tun daga kan zuwan tsohuwa zafirin har zuwa sandar da ta ɗaura mata a saman kirjinta da kuma abin da ya faru bayan tafiyar zafirin lamarin ya yi matukar girgiza ta hankalinta ya yi mugun tashi zuciyarta har wani tafarfasa take yi tamkar za ta ballo daga kirjinta saboda tsabar bugun da take yi idanuwanta sun kaɗa launin su yayi yayi ya canza sosai hannu biyu ta sa ta dafa kanta muryar ta na kirma ta shiga ambata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk addu'ar da ta zo bakin ta karanto ta take yi a cikin fitar hayyacin duk dan ta samu ta tsayar da zuciyarta daga tafarfasar da take yi mata ta kuma samu sassaucin radadin da take ji idan ba haka ba ita kanta ba za ta iya sarrafa ta ba za ta kare yunkurin kashe kanta ne kamar yadda ta yi ɗazu deja ta yi tausarta deja sai tausarta take yi tana ba ta baki akan su hakuri su lallashi junansu tunda ba su da yadda za su yi akalla sun ɗauki kusan mintuna talatin Tsugunni a kasa suna jimami a ƙarshe ma sai suka rungumi junansu hakan da suka yi ba karamin sanyaya musu zuciya yayi ba raba jikinsu suka yi daga na juna idanuwansu sun yi luhu-luhu da su anjal ya kamata mu je mu kwanta mu yi bacci mu ma in ya so gobe da safe idan su aziza suka farko sai mu ƙara duba jikinsu wallahi na tausaya musu sosai musamman ma jamima da ta rasa hakorinta ɗaya muryar anjal ce ta katse ta katse ta babu komai akwai allah akwai kuma mutuwa da hisabi ai allah ba azzalumin bawansa ba ne. yana je yana gani a sannu zai bi mana hakkinmu Na ji zafin tafiya da aka yi da Saharis saboda rashin imani da tausayi. Hada majanun suka tafi. Ƙaramin yaro da ba cikakken hankali ne da shi ba. Allah kaɗai ya san ina za su kai su, me za su yi musu. Hmm. Insha Allahu ba zan gaji da yi musu addu'a ba. Allah ya kare su a duk inda za su kasance. Duk rantsi duk wuya idan suna da rabon kare shan ruwa a duniya. Duk irin azabtar da su duk irin azabtar da za su yi duk irin azabtarwar da za su yi musu. za su rayu ne ban sani ba za mu ƙara haɗuwa da su ko kuma shi kenan silar rabuwar mu kenan kululun bakin ciki ne ya tokare mata makoshinta hakan ya sa ta kasa karasa maganar ta ɗan dagata tana mayar da numfashi kafin ta samu ta daidaita maganarta zan yi mana addu'a dukkaninmu idan mutuwa sauki ce a gare mu Allah ya ɗauki ranmu mu huta don ban ga amfanin irin wannan rayuwar da muke yi ba da farko na yi mana kwaɗayin mu samu kofar da za mu gudu daga cikin kurkukun nan ko don ku ɗanɗani rayuwar yanci amma yanzu na zauna na yi wani tunani rayuwar ta mu baki ɗaya a tare da kurkukun kaddara take saboda ko mun samu hanyar tsira za su ci gaba da bibiyar mu ne saboda waɗannan waɗanda suka sadaukar da mu na jininmu ne suna a tare da mu ba za ma a rasa samun wasu daga cikinsu ba a cikin kurkukun kaddarar nan duniyar nan a cike take da ruɗani wai har jininka ne zai sadaukar da kai mahaifi ko mahaifiya ko wani danginka idan har haka ne kuwa ban ga abin so ga rayuwar duniyar nan ba saboda babu gaskiya a cikinta halaka ce tsantsa son zuciya da kwaɗayin abin duniya ya sa mutane sun rufe idanunsu suna aikata abin da suka ga dama sun manci cewa duk mai rai mamaci ne za mu yi kwanciyar kabari sannan za a tada mu domin yin hisabi ga duk mai hankali ya san cewa rayuwar duniyar nan ba komai ba ce duk wani abu da ka mallaka da zarar ka mutu za ka rasa shi dukansu ka ba wanda za a rufe ka da su a cikin kabarinka iya halinka ne kawai zai cece ka to wai su irin waɗannan mutanen makafi ne ko kuwa kurame ne abin da ba zai baka mamaki ba fa abin da zai baka mamaki mafi rinjayensu sun sani suke take sanin ko dabba ta fi su tunani mai kyau zuciya ta bushe sun mayar da zalunci hanyar cin abincinsu duniya kawai suka saka gaba ana tashar holiya an manta da mutuwa wa iyazu billahi ya Allah ka kare mu daga fadawa hannun irin waɗannan azzaluman mutanen ya Allah ka shiga tsakanin mugu da nagari riko hannunta Dije ta yi a cikin nata Angel bana so ki mana fatan mutuwa saboda ina so mu samu hanyar tsira ko da mutuwa na asirin azzaluman mutanen da suka cutar da rayuwarmu ke da kanki kika faɗa mana cewa kada mu fidda rai da rahamar ubangiji duk rantsi da kuya angel idan muka mutu ki ba mu kaɗai ba ne akwai sauran 'yan uwanmu da yawa a cikin kurkukun nan bayan su akwai waɗanda ake shirin kawowa cikinsa idan har aka ci gaba da aikata zaluncin nan har yaushe ne zai tsaya ta gani har ke babu wanda ya san tun lokacin da aka gina kurkukun kaddara dukanmu mun tsinci kanmu ne a cikinsa hawaye ta kota ina kan fuskarta ta ci gaba da cewa ina so mu kafa tarihi a gidan kurkukun kaddara duk da na san ba lalle ne marayi gaba ɗayan mu ba amma raina yana bani cewar wasu za su iya kuɓata daga ciki har da ke Angel nake sanyawa ran daga ciki har da ke Angel nake sanyawa ran fita dakatawa ta yi da yin maganar ta akan fuskar Angel da ke kallanta ajiyar zuciya ta sauke tare da ci gaba da yin maganar tarihin da nake so mu kafa ne. mu kawo ƙarshen mugayen shugabannin gidan kurkukun kadara mu tabbatar asirin su ya tono ina so in ga ranar da za a ruguza ginin nan yadda gargaje ya zama na babu shi a doron duniyar nan saroki roki Allah ya bamu ikon aiwatar da hakan domin kuwa sai da izinin shi ne komai zai wakana tun da Dija ta soma magana Angel ta tsare ta da ido tsantsar mamaki ne ya kamata yanayin yadda Dija take yin maganar da ƙwarin gwiwarta ya yi matukar ɗaure mata kai zuciyar imani ta shige ta yayin da ita take kokarin sarewa ta fidda rai da fita sai ga shi Dija tana karfafa musu gwiwa ko a mafarki ba taba tunanin Dija za ta iya tsara kalamai irin haka ba tabbas ta samu wani ƙwarin gwiwar a wurinta nan take ta ji cewa za ta ci gaba da nema musu hanyar fita ko don su cimma burinsu na kawo ƙarshen kurkukun kaddara za mu iya Angel insha Allah fuskantar Angel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 ko a mafarki bana tunanin zaki iya yi mana hakan balle kuma a zahiri raba jikinta ta yi daga